bardan na ibadan ibrahim haruna ya faɗi haka ne cikin zantawa da liberty talabijin a inda ya ce masu yin kushe ga wannan mataki sun kasa kawo muhimmiyar shawara a kan wannan lamari wato kenan suna so a ci gaba da kasancewa cikin mummunan halin ɗarɗar a najeriya domin cimma burinsu don ina jin wasu suna cewa kar a sasanta ko sasantawar shine mafi alheri a zauna lafiya mu samu zama lafiya a ƙasarmu najeriya wannan abu ne mai kyau kuma na yadda da haka na yadda da wannan gwamnoni dangane da wasu matakai da 'yan bindigar suka gindaya wa mahukumta kafin su aje makamai sai barde ibrahim haruna ya ce to kasan ita sasantawa yadda take abu ne daki-daki da ake yi wayannan gwamnoni da jami'an tsaro ai suna da basira za a duba a gani wani irin mutane ne ya kamata in ya cancanta wanda ya cancanta a sako su ne don an sako su ba laifi ba ne amma in wayanda ba su cancanta ba ne to gwamnati ai ta san shawarwari da za ta yi akan wannan lamari da yake magana akan sabon rundunar tsaro da su feto janara ya kirkiro a ƙarƙashin jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari domin yaƙi da masu satar mutane wato rundunar irt cewa ya yi a tsakani ga allah jami'an 'yan sanda a najeriya yin sai dai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi saboda wannan sababbin dabaru da suka bullo ainihi na garkuwa da mutane ko kuma fashi da makami sun bullo da sababbin dabaru don yanzu a takaice da wuya ka ji an ce an ɗauke mutum ba a gano shi ba ibrahim haruna ya kawo shawarar buɗe ofisoshin rundunar ta irt a dukkan jihohi 36 domin daƙile miyagun ayyuka a cikin ƙasa kuma ya yi kira ga dukkan 'yan najeriya su bayar da gudunmuwar haɗin kai da goyon baya ga sabon shirin tsaro wanda ya ce a matsayinsa na ɗan adawa tsakani da allah yana ganin gwamnatin tarayya ta taka rawar gani akan tsaron ƙasa ƙarshen rahoton kenan kabir yayo ali labaran libati daga ibadan